in aka ce noma gaba ɗaya za a faɗaɗa shi ne da na damunar da na ranin za mu duba abubuwan da za mu iya yi kuma ya mai riba noman da za mu ɗora ginshiki a kashi ne noman da muka ga zai ɗore wato zai iya yiwuwa zai yiwu da sauƙi kuma za mu ma iya ɗaukan amfanin nan mu kai shi ko ina a duniya a yi takara da farashin mu na jigawa. Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jigawa mai jiran gado dangane da makomar ayyukan da gwamnatin Salalami da ke gudanarwa waɗanda ba za ta kai ga kammala su ba gabanin karewar wa'adinta. Sabon gwamnan na jigawa ya ce. Dole a ci gaba da abin da aka fara saboda kuɗin Jigawa aka sa aka fara su babu hujjar a ce don wani ya fara abu kai ka zo ka soke a yi asarar abin da aka yi ba daidai ba ne a hannu guda kuma alhaji badar abubakar ya mayar da martani game da rahotannin da ke cewa mutanen da ake zargi da cin hanci da rashawa ne za su mamaye gwamnatin da zai kafa nan da 'yan makonni masu zuwa kowa ya san ne ya san babu wanda zai sa ni in zalunci mutane ko a ci dunduniyar mutane da ni kuma na tabbatar duk ma wanda ya shigo da wannan niyyar zai ga cewa ba za ta samu ba. Alhaji Badar Abubakar kenan sabon gwamnan Jigawa, shi kuwa takwaransa gwamnan Kano mai jiran gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa yake. Duk al'amura na ci gaba wanda muka ɗauko ka'in da na'in waɗannan al'amura za a ci gaba da su. Sannan kuma akwai sababbin wato dabaru da sababbin tunani akan wasu abubuwan sosai da sosai wanda za su kawo ci gaba su ma za mu ɗauko su domin mu tabbata cewa al'ummar mu mun kyautata hanyar rayuwarsu me gwamnatin ka za ta fi baiwa ko idan ka kama aiki magana ilimi abu ne wanda yake dole ne mu kama shi kayan da na'in domin shi ne zai tabbatar da al'ummar jihar kano makoma ta ci gaba ta sosai da sosai to saboda haka muhimman abubuwa da za mu duba a nan mu tabbata cewa duk wani yaro da ya kamata ya je makaranta ya shiga makaranta dr abdullahi umar ganduje kenan sabon gwamnan jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya.